ka biya ba ga goyon kaka ne ga goyon kaka wannan haka na nawa ne ba ruwan ko tulu ɗaya bai kai ba za ka zo ka ce mana wani ruwan ƙauye ne kai ya ka wata ne ko wannan na da na sanyi ma? To, wannan sai ka biya abu naira ɗaya ɗaya to yau kuce ta kulla mana an ga ruwan koyi ne sa ni ba kallon ku nake ba ni yan doka nake tambaya ku kwatanta min inda suke. Yan doka kuma? Eh. Ina da yan sanda yake nufi. Yau, yan sanda. Eh su. Idan ka bi nan sai kai haka, sai kai haka. Amma in baka gane kwatancen da ta yi maka ba yanzu zaka sake tambaya a gurin. Eh. To to shikenan. mutane a ah, lafiya a kalau a wallahi ya nan kunni daban da na koyi ba wani dan koyi da zai da da ni ba wani dan kunni da zai da kai kawai Bawo da shi ne ga dai, wannan abin da ka tona ka ce yaro. Ko da sangara ta da da nake cewa ya nuni kai me faɗa mu ba ni yawan ba kai ma ya da kai san ba abu da abu ba wai bane ba ba kudin mu dai yawan gane san da kai wannan shigar da wannan da dan burni waye ai ba yi halitta don ba yo wannan kuma dai walle ya ce yana da bakin gori to bare kai ka bare ba kudin mu dai ana ayyukan mutunci

wonderful ai ba turanci ne maka ba ne turanci irin sai bace irin ba yi turan nan gaban america irin sai bace irin sai bace ne wonderful irin ya bace ba ki mutan da rai? to ina ruwa na yi da wani bacin rai ni kawai ji jika na nake son in ji magana inda ike ta inda zai kullo. ha jiya kallon laki duk fura da ake yi duk fura da ake a garin nan ne za a nemo yaro ba ba ki gani ba ba ki gode Allah ba to waye yake furfuji man kullun kana gidan zaka ce kana furfuji man nema ko wani ka saka ni ina furfuji man ba da ran sai furfuji man amma ke kwata kwata ma ta gani saboda zan gode ubangiji ni kuma ma fara ne ni wallahi guda mani ya ya ya ya ke ni tallahi ya ishe ka ban gane ba ban fahimci ya ishe ka ba dama dan ya ishe ka ne ka ba zama shi ya tafi a ban gane ne ba zama shi ba to ai ka ce ya dame ka fitina mana ta fitina shi hana wada sai ka ce mm, mm, mm, an ɗaura yayi goge to yanzu ya ake ciki kullum yana nan sai sai ta tahiyar bakin salihi na kafa arba'in da shida kullum kin san wannan to kai na ka zama mana ni ma in zama na ba zama ni ma dan aiki kenan kan fita neman sa da ke da jikan naki kina fita ba ban baki izini ba ku dubu ne za su tsine miki albarka kina zuwa lahira kuma lawakiri ina rike ki sai cikin jahannama yau idan Allah ya same na sada na samo shi ba oh, ya eh, um. a'a ba fara zan je mm, wannan ne ku ji zan zo jima da zan ba mai da a ba shi ko fara da zan zo to shi mana ha thank you jama'a, mai gari ya aiko mu, yaro da yarinya, tsoho da tsohuwa, da ’yan uwa abokan arziki ’yan uwansa da duk wanda Allah ya sa ya gaji kan mai gari, akwai gagarumar kyauta da za a bashi ta musamman. Ya ku ya jama'a, mai gari ya aiko mu. yaro da yarinya, tsoho da tsohuwa, da ’yan uwa abokan arziki ’yan uwansa da katai, duk wanda Allah ya sa ya gaji kan mai gari, akwai gagarumar kyauta da za a bashi ta musamman.